Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo da ke kuma si a kasar Ghana. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 28 ga watan Mayu jajibirin ranar demokuraɗiyya a Najeriya kafin ku ji abin da muke tafi da shi kakanin labarai. wakilan amurka da koriya ta arewa na taron sharan fage na haduwar da ake sa ran za a yi tsakanin shugabannin kasashen biyu wacce a da shugaban amurka ya soke cutar ebola ta kara daukar rayuka a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kana shugaban kasar gini ya yi wa gwamnatin sagaran bawul biyo bayan tarukan zanga-zanga da suka ɓarke a kasar. kanin labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana nasarar shirin ciyar da 'yan makaranta inda a jihar plateau aka bayyana cewa zuwa yanzu miliyan 800 da 'yan kai shine abun da aka kashe a plateau state naira wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara da fara shirin a shekara guda sai dai kungiyar iyaye da malamai a jihar ta bayyana rashin gamsuwa da yadda ake gudanar da wannan shirin ko menene dalili saboda ni ban san waɗanda suke kawo abincin ba biyu shi abinci kuma gamsasshen abinci ne na ukun shi an yi tsarin ba da abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes akwai primary sections waɗanda suke da primaries su 'yan primary su suke samu sannan 'yan nursery ba sa samu kuma kuma su ne kankananan kuma suna ganin manyan suna ci sannan ba su ba su samu ba To za ku ji cikakken wannan rahoto Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda zai nazarci harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar a yau. Za ku kuma ji nasiha kan batun zaman lafiya albarkacin watan azumi sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. wakilan amurka da na koriya ta arewa sun yi taro jiya lahadi a keɓantaccen yankin nan da ya raba ita koriya ta arewa da koriya ta kudu don kammala shirye-shiryen taron kolin da ake sa ran zai faru tsakanin shugaba donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un bayan da ya soke taron a ranar alhamis da ta wuce shugaba trump ya dawo ya ce har yanzu maganan yin taron tana nan kamar yadda aka shirya ta tun farko ranar 12 ga watan gobe na yuni ne za a yi taron a singapore jakadan amurka a philippines wanda kuma ya taba zama jakadanta a koriya ta kudu sun kim shine yake jagorantar wakilan amurka a wajen taron sharon fagen na taron kolin kuma ana jin za a kai gobe ana tattaunawar har yanzu dai ba tabbas akan dalilan da suka sa trump ya sauya ra'ayinsa game da soke taron kwana daya bayan da wato ya bayyana cewa ya kagara ya gana da shugaban kuriya ta arewan amma dai an san cewa trump ya fusata da zargin da wasu jami'an koriya ta arewa suka yi wa mataimakinsa mike pence bayan da shi pence din ya bayyana ra'ayi cewa koriya za ta karkare koriya ta arewa za ta karkare kamar yadda libya ta yi wacce bayan ta saki makamanta aka zo aka yi kace-kace da ita har aka kashe shugabanta muammar gaddafi a halin da ake ciki kuma ga bisa dukkan alamu shugaba donald trump ya kagara ya amsa tambayoyin lauyoyin da ke binciken alakar da ake zargin akwai tsakanin kwamitin kemfensa da kuma wato na zaben shekarar 2016 da kasar rasha sai dai kuma ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya ce shi hankalinsa bai kwanta ba akan kyale shugaban ya fuskanci matambayan game da zargin da ake yi cewa yana hana doka yin aikinta don kawo wa binciken cikas. a jiya lahadi ne tsohon magajin garin new york rudy giuliani wanda yake ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare trump yake gaya wa tashar talabijin ta cnn cewa babban jigon gudanar da binciken robert mala yana son yi wa trump tambayoyi akan batutuwa guda biyu ne maganar haɗa kai da rasha wajen sauya alƙiblan zaben shekarar 2016 da kuma koshi shi trump a matsayinsa na shugaban ƙasa ya nemi kawo cikas ga binciken ta hanyar korar tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey wanda a lokacin shine ke jagorancin binciken kafin a naɗa robert mueller Giuliani ya ce tawagar lauyoyin na Trump na tsoron kada a yi mishi dabara a sashi ya faɗi abin da ba gaskiya ba yayin da yake bisa rantsuwa. An sami mutuwar ƙarin wani mutum guda da ake jin cutar Ebola ce ta hallaka shi a ƙasar Congo Kinshasa, abin da zai sa jimlar mutane da cutar ta kashe zuwa goma sha biyu kenan. Wannan mutum na baya-bayan nan da aka rasa shi mutum ne na wani ƙauye da ke yankin iboko da ke lardin equateur a arewa maso yammacin ƙasar ko bayan mamacin har ila yau dai an ce akwai wasu mutane guda hudu da suka kamu da cutar a yankin wanda wannan ne ke nufin yanzu akwai jimlar mutane 35 da ke dauke da cutar ebola a ƙasar ta congo a yau litani ne dai aka shirya so mai yi wa mutane lambar rigakafi na kamuwa da cuta a yankunan iboko da bikoro da dukkaninsu ke lardin wato equator ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc shugaban kasar gini alfa conde ya nada sabbin ministoci da dama cikin daren jiya ciki har da ministocin kuɗi da na tsaron ƙasa yayin da ƙasar ke fama da rikicin da ya biyo bayan zaben watan fabrairun bara kunde ya canza ministoci goma sha uku cikin talatin da uku a cikin wata sanarwa wanda ya yi ajiya lahadi ta gidan talabijin ƙasar sai dai bai wani ƙarin bayani a hukumance akan dalilin waɗannan canje-canje ba. babban birnin kasar conakry da wasu manyan birane suna fama da tarzoma da zanga-zanga biyu bayan zaben watan fabrairun bara da shugabannin 'yan adawa suka yi zargin cewa an tafka magudi da rashin adalci a cikinsa mutane da dama ne aka kashe a cikin wannan tarzoman tsakanin watannin fabrairu da maris an da yi shirya gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a cikin watan satumban wannan shekara jama'ai a ƙasar spain sun ceto kimanin bakin haure 550 da suke bulaguro mai hadari a kan tekun mediterania yayin da suke kokarin tsallakawa daga arewacin nahiyar afirka a cikin kwalekwale jama'an sun ce bakin haure sun cika cikin jiragen kwale-kwale goma sha bakwai kuma uku a cikinsu sun nitse cikin tekun sakamakon yanayi mara kyau labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu da tsarin ciyar da 'yan makaranta da abinci na Najeriya da kawo yanzu ake aiwatarwa a jihohi 24 na kasar. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin shirin a jihar Plateau ga kuma rahoto da ta haɗa mana. Gwamnatin tarayya dai ta bullo da shirin bada abinci wa 'yan makarantar firamarin ne don dakile matsalar tamowa, samar da ayyukan yi wa mata, bunƙasa harkokin kasuwanci da inganta tattalin arzikin manoma da ma ƙara azama wajen shigar da yara makarantun boko. Dr. Sumayya Hamza ita ce jami'a mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan shirye-shiryen gwamnatin tarayya na tallafawa al'umma a jihar. Ta ce a yanzu haka yara fiye da dubu ɗari da arba'in ne ke cin gajiyar shirin a nan jihar Plateau. A yanzu haka dubu biyu da shida suna nan suna dafa abinci a jihar Plateau. Wayanda muka yi hira da su muka kuma ziyarce su sun nuna cewa wannan tallafi lallai ya ingantar da rayuwarsu. eh alal hakika yara sun karu a fannin shiga makarantu domin wa'yansu yaran ma sun kai kansu ba tare da an ɗauke su ba sun shiga sun zo makaranta sun zo sun yi zaman su kai eh, dama mahimmancin abin da yasa aka kafa wannan farko dai yara su samu abinci ingantacce na biyu kuma a samu yara da za su so zuwa makaranta kuma in sun shiga makaranta su so su gama to bayan haka kuma a tabbatar da cewa matan da suke dafawa an tallafa musu saboda suna da jari su samu kuɗi wanda za su taimaki kansu su taimaki gidansu manoma da 'yan kasuwa da suke nan a inda makarantar take su ma ba a basu a baya ba saboda matan nan suna sayan kaya daga gunsu to kin ga kenan kuɗi na yawo a tsakanin al'umma musamman karkara to zuwa yanzu miliyan 800 da 'yan kai shine abun da aka kashe a plateau state naira wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara na kuma zaga wasu makarantun a cikin garin jos don jin yadda shirin ke gudana mu a kabo mun gan ana kawo mana abinci ran monday sun kawo gwaten doya sannan ranar tuesday suna kawo kamu da kankana sannan ranar laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya ɗaya za a ba ma yara sannan ranar alhamis za a ba ma yara dankalin bakin mutum da miyan kwai Suna ah, sunana conrad steven atsen yusuf ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta amma gaskiya tsarin ne bai yi ba kamar a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa an ba su kuɗin da za su ciyar da yara hamsin wanda a takaice wayannan yara sun kai kusan ɗari 400 da wani abu kai ka ce a ciyar da yara hamsin wansu suna ci wansu suna kallo eh, ni mai suna ce elizabeth audu wannan ciyar wanda aka kawo ya kawo yara na karuwa yanzu muna third time yanzu nan za a exam yara na zuwa ana iyaye na zuwa roƙo a karɓo yara a makaranta a na shugaban makaranta idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision sai mun an ɗan ɗiba ko cokali biyu mu taɓa shi mu ɗanɗana mu ji daɗin shi hakika angon rogo yaran nan suna samu hakika daidai cak abin da an kawo suna samu a gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba su ma yaran da aka yi shirin domin sun yi tsokaci ran ana ba mu gutun doya da kunu da biskit ana ba ku da yawa a kadan yasa ake ba ku kadan mun yawa ana ba ku kwai a'a ba ba ku ah, nama a'a ba ba ku wake a'a To sai dai yayin da shugabannin makarantun ke bayyana mabambantan ra'ayoyi, shugaban kungiyar iyaye da malamai James Elisha Manga gani yake akwai inda gwamnati ya kamata ta yi gyara. Idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba, saboda ni ban ban san waɗanda suke kawo abincin ba. Biyun shi abinci kuma ba gamsasshen abinci ba ne. na ukun shi ai an kawo abincin ba wai dan ana yunwa bane kawai dan a ƙara taimaka ma yara an yi tsarin ba da abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba kaga wancan ba daidai bane domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes akwai primary sections waɗanda suke da primaries su yan primaries su suke samu sannan yan nursery ba sa samu kuma kuma su ne kankananan kuma suna ganin manyan suna ci sannan ba su ba su samu ba ai wannan ba yi adalci ba A cewar gwamnatin tarayyar da mutane dubu tamanin ne suka samu aikin yi suke kuma dogaro da kansu yayin da mata fiye da dubu tamanin da bakwai ke aikin girka wa yaran abinci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. haba yara manyan gobe, yan yara kuma iyaye. To za mu ci gaba da nazarin wannan batu a shirinmu na gaba. Wasu gungun likitoci a Najeriya sun ƙirƙiro wata manhaja da za ta rage cunkoso ko tsawon lokutan ganin likita. Wannan manhajar dai in ji likitocin za ta taimaka wajen inganta lafiya idan aka rage tsawon lokutan da majinyata ke batawa wajen ganin likita. Wakilinmu na Legas, wato wakilinmu a birnin Legas, Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. bincike dai ya nuna cewa marasa lafiya kan shafe sa'o'i fiye da biyu kuma yini guda domin ganin likita a asibitocin gwamnati da ke birane kai hamade da ƙauyuka sakamakon rashin likitocin da kuma yawan marasa lafiya da kan buƙaci ganin likita a rana wannan mahaja mai suna complete care da ƙungiyar likitocin suka ƙaddamar an yi haka ne domin kawo waraka da kuma sauƙi ga marasa lafiya da kuma su dukansu likitocin ko da yake wasu likitocin irin su mrs nena andem sun yaba da kirkiro da wannan mahaja abinda kuma ta ce zai taimaka wajen inganta ayyukanta wasu likitocin kuwa suna ganin hanyar da sauran rana a kaba domin aiki na likita da kuma na mara lafiya abu ne da ke bukatan haduwa keke da keke kamar da likitan magunguna salu ibrahim ya shaida min ta wayar tarho amfanin ta ne ga cututtukan da sami suke da nasaba da kananan complaints haka kamar ciwon kai ko zazzabi shi ba zazzabin aka ce zazzabi ya ya kunshi abubuwa da yawa ko kuma ta yi mara lafiya an bashi wani magani ya sha magani yana bashi wata matsala zai iya amfani da wannan manhaja ya sanar da likitan shi akan matsalar da maganin da likitan ya bashi har ta haddasa shi kuma bayan ciwon amma yawanci cututtuka suna buƙatar likita ya zanna ya kalli mara lafiya idan akwai buƙatar gwaji ya tura shi ɗakin gwaji a auna jinin shi ko a auna wani abin shi akwai buƙatar hoto ko kuma an ka ɗauki ciwo kamar matsanancin ciwon ciki da likita zai ce mara lafiya ya kwanta ya lallata cikin shi ya dudduba ya gani wani lokacin ma ya duba idan shi ya duba idan shi ya lalle kafi ya duba to kaga al'ada tana da iyaka za ta yi amfani da cututtukan da kananan matsaloli ne wanda ba sai an zo bincike a kai ba ko da yake ziyarar da na kai wani asibiti na gwamnati a nan lagos akasarin ma'aikatan lafiyan da na yajin aiki don haka masu jinya sun kauracewa asibitocin na gwamnati inda suke zuwa asibitoci masu zaman kansu su ma dai marasa lafiya ko masu ziyartar asibitoci suna ganin wannan mahaja zai taimaka gaya muddin dai za a amfani da kwararrun likitoci da kuma samar da magunguna ingantattu to wannan dai application da aka kikiro a guna yana da advantage kuma yana da disadvantage advantage din shi na farko shine misali yanzu in kamar an kai mutum irin hospital na gwamnati haka kafin a attending ma patient sai dauki tsawon lokaci amma on the other round kuma na za a ce za a ka da likita a haɗa ka da likitan kuma kilan ma likitan ma baka san shi ba kilan ma mutum ne ma ba kwararre bane a wajen aikin shi ya je yi ma mutum lahani a jikin shi kaga wannan abun bai kamata ba su samu veteran doctors wanda aka san cewa yes wanga ya kore a wani abu kana ma magana ya san abun da zai baka ka je haɗa ka da wani doctor da ke kwak doctor ya lallata ma mutum abubuwan da bai kamata a jikin shi ba yanzu dai a yanda likitoci da kuma marasa marasa lafiya ke ci gaba da tattaunawa game da wannan sabuwar manhaja da aka kirkiro domin inganta lafiya a najeriya masana da kuma marasa lafiyan na gani kara yawan asibitoci da kuma su kansu jami'an lafiya musamman a matakin farko shine zai taimaka wajen rage cunkoso a asibitocin gwamnati a najeriya baban yaji firamare amurka daga lagos allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To a gaishe ku kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo ma'ana Washington din ke cewa karfe ɗaya da minti bakwai na asuba ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon ya mai da hankali ne akan irin halin damuwa da al'umma ke ciki a jamhuriyar Nijar, ganin irin halin ko in kula da mahukunta ke nunawa a wajen ganin an ɗaukaka darajar ilimi a baki ɗaya ƙasar. Wannan wata matsala ce da take ci take cinyewa musamman a baki ɗaya ƙasashen Afirka. Za a ga cewar ilmantar da 'yan ƙasa abu ne da gwamnatoci ke ba muhimmanci. Domin kuwa bincike ya tabbatar da cewar duk ƙasar da ta ilmantar da al'ummarta to babu shakka ƙasar za ta zama mai ƙarfin tattalin arziki a duniya. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar. Tamar Abari ta haɗa mana wannan rahoton. Duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa. Mafi adam batu kulha kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. Wadatuwa ta zo cibin bayyarwa. Nema ilimi suturar sanyawa. Kwaɗai na zuciya shi ke hallakarwa. ilimi a Nijar ya shiga wani hali na garari a baya-bayan nan musamman ma a nan jihar ta magara. Matsalar ta samo asali ne daga yaje-yajen aiki na ɗalibai daga matakin sakandare, makarantar share fagen shiga jami'a har zuwa jami'ar kanta, lamarin da ya kai kololuwar dagulewa, da yanzu haka an rufe jami'o'in ƙasar baki ɗaya. Su ma makarantun sakandare da na share fagen shiga jami'a karatun yana da cikas yayin da ƙungiyar ɗalibai ta ce sai dai fa a kashe tsohuwa kan daddawarta. ɗaliban ba za su yi karatu ba adam ali ali magatakarda ne na kungiyar ɗaliban jami'a ta da magaran ya bayyana abubuwan da suka haddasa matsalar da kuma hanyoyin da za a bi don warware su matsalolin da suka samu asali daga kasawa mutane da suke kasance gwamnati na ya yi ma ɗalibai haƙƙi hawayen abin da ya shafi banni na kamar kawo ɗalibai da kwallo kamar kwallo ki akwai mota wanda ta ke kawo ɗalibai wanda mai jami'o'i waɗannan abubuwa sun yi kaɗan akwai matsaloli kuma na ɗakin karatun ma kanshi akwai matsaloli na mushina malamai makaranta wanda abokina sun yi kaɗan akwai matsaloli irin na wurin kwana na ɗalibai kuma akwai matsala irin da alawus alawus da ake ba da irin waɗannan matsaloli kamar na laboratuwar haka wanda nan haraka na ɗakin bincike da sauran hanya ta farko wadda za a fara bi ita ce cewa gwamnati ta sama kanta da cewa da su danta ne da ta kula da karatu a ƙasa gabaki daya saboda idan karatu bai tafiya a cikin ƙasa babu wani abu wanda zai tafi ya do kuma ana kula da alƙurarkan da aka yi na game da waɗannan abubuwan da su tafi da karatu mu kanmu daga bangaren mu ɗalibai ya kamata a gaya ma juna gaskiya wani bi akwai abubuwan da su kai ba zuwa yakin aiki sai ka ga wasu daga cikin ɗalibai na wata tafiyar tafiyar haka suna zuwa yakin aiki sai iyaye ma ya kamata su kama ga baki daya ya zama to cewa wannan abu yan da suke wannan karatu sai dai wannan tangarɗa ba ɗaliban kaɗai ke ɗanɗana kuɗar ba su ma malaman makaranta na da nasu inji yaƙo abdu magatakarda na ƙungiyar malaman makaranta 'yan kwantiragi wato sinasef ta jiha da magaram da kai rashin biyan malaman makaranta a kan lokaci na biyu rashin daukan mu aiki a cikin aiki na dindindin eh, alƙawulluka da gwamnati ke dauka da kungiyoyi ba ta cikawa shi shi kaga yake sawa ana zuwa jajan aiki wanda ba ah, bayya gyara wannan ilimi yau an ai gari eh, da mu eh, yaran mu kowa ya imani karamcin ilimi ya rage musu tunda babu kulawa tun an kawo ta doka cewa a yanzu yaro ba yiwa a taba shi ko a buge shi ƙungiyoyi suna na su hura dukkan matsalar lakwal a Nijar a su duk wani kewaye-kewaye za a yi siyasa ce ta bata mushi dan Allah dan Allah yan siyasa su yi kokari su yi hobasa su gwada kishin kasa su dauki siyasa su jingine ta daga kohon lakwal ba mu ruwan mana harkar ilimi uwaye su halka daga barci cewa wannan lakwal kiwon ba malami wani kaɗai zai gyara ta ba kuma ba gwamnati kadi za ta gyara a'a aiki ne na kowa da zai kama a kakar aiki a kan lokaci kuma isa su. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Tamar Abari, sai kuma wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi. daga na birnin Washington gundumar Columbia. A sharuwa lafiya. A maza da mata don zan miƙewa kai To a gaida harande sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isuhun Dela Baki jihar Kaduna inda ya ce kisan gillar da wasu miyagun mutane ke yi wa al'ummar a jihohin Zamfara da yankin birnin gwaran jihar Kaduna abin bakin ciki ne matuƙa, da fatan gwamnati za ta tashi haikan domin kawo ƙarshen wannan masifa. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Yusuf 'yan Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe Najeriya inda ya ce a kwana a tashi ba wuya Assalamu alaikum muryan Amurka. A gobe talata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cika shekaru uku a akan karagal mulkinsa. Shin, talaka ya gani a ƙasa kuwa? Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito ne daga Adamu Sabi'u Wangara inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna yi wa al'ummar ƙasar Congo fatan su samu nasarar daƙile cutar Ebola. Ganin yadda cutar take laƙume masu rayukan al'umma. sai kuma saƙonmu na gaba cewa suka yi assalamu alaikum boa hausa hakika matakin da gwamnatin jihar borno ta ɗauka na rushe unguwar galadima da ke birnin maiduguri wacce ta yi ƙaurin suna akan ayyukan ta'addanci da mashaya yin hakan ya yi daidai domin hakan ne zai taimaka wajen kawo ƙarshen wannan masifa a birnin maiduguri da ma jihar borno baki ɗaya sai kuma saƙonmu na gaba ya fito ne daga sadi sa'idu daura inda ya ce salam boa hausa muna kira ga gwamnatin jihar katsina a ƙarƙashin jagorancin honorable aminu bello masari ya kamata mai girma gwamna ya gaggauta rabawa manoma takin zamani tun kamun lokaci ya ƙure. rayoyinku daga bakin daula sai kuma nasiha albarkacin watan ramadan addini dai ya yi kira zuwa ga sauƙaƙa ma mutum don annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi akwai lokacin da abinci ya yi tsada sai su da kansu waɗanda suke 'yan kasuwa na madina suka zo suka tambaya annabi annabi ka sanya mu farashi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah shine mai sanya farashi amma duk wanda ya yi kokari ya gyara ya kyautata ma dan uwan shi to ya wanda shine wanda za a ce ma wato ya yi ihsani ya kyautata sannan kuma wannan irin abubuwa da ake ciki kamar idan azumi ya zo 'yan kasuwa da suke kara ma kaya kuɗi wannan ba daga nan ba bane albarka take albarka tana daga cikin wato kyautatawa cikin ciniki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sanya albarka cikin dan kasuwa da wanda zai saye kowanne daga cikin su yana da rangwame shi bai wato tura shi ba bango ya sai kayan shi shi kuma bai tsula mai tsada ba saboda haka musulunci yana kira akan cewa a sauƙaƙa duk wanda ya sauƙaƙa ma musulmi shi ma Allah subhanahu wa zai sauƙaƙa mai annabi ya ce duk wanda ya tausaya ma na ƙasa da shi shi ma ubangiji na sama da shi zai tausaya mai saboda haka a yi ƙoƙari wa'innan abubuwa na ɗan masarufi na buɗe baki a yi ƙoƙarin kyautata ma mutane 'yan uwa musulmi wannan tsagwala kuɗi da ake da tsula kuɗi da ake dan an ga azumi ya zo kamar ya nuna kai ba ruwanka da addinin Allah kuma yana cewa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama abubuwa na alamu na ibadar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ake kira mai tsoron Allah bai daga cikin tsoron Allah mutum ya zaman tomi don zauwar ramadana mutane suna amfani da kayan haja ka tsula musu kuɗi to wannan Allah yana janye albarka daga cikin irin masu irin waɗanda suke aikata wannan zai ka ga ramadana ya huce ba su yi komi ba to madalla kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai jama'a a kasar spain sun ceto kimanin bakin haure 550 da suke balaguro mai hatsari a kan tekun mediterania yayin da suke kokarin tsallakawa daga arewacin nahiyar afirka a cikin kwalekwale kwale jama'an sun ce bakin haure sun cika cikin jiragen kwalekwale kwale goma sha bakwai kuma cikin uku a cikinsu sun nitse a kan tekun sakamakon yanayi mara kyau hukumomin na spain sun ce galibin waɗanda suka ceton sun fito ne daga arewacin afirka da kudancin saharan afirka spain tana daga tana kan gaba wajen zama matattarin bakin haure masu kokarin shiga nahiyar turai domin kaucewa yaƙi da ta'addanci da kuma talauci da suke fama da shi a ƙasashensu sai dai har yau italiya ita ce ta yi ƙaurin suna wurin bakin hauren saboda tsibiran italiya sun fi kusa da gabar tekun arewacin afirka wakilan amurka da na kure ta arewa sun yi taro a jiya lahadi a kebantaccen yankin nan da ke da ya raba kure ta arewa da kuma kure ta kudu don kammala shirye-shiryen taron kolin da ake sa ran zai faru tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban kure ta arewa kim jong-un bayan da ya soke taron a ranar alhamis da ta wuce shugaba trump ya dawo ya ce har yanzu maganar yin taron tana nan kamar yadda aka shirya tun farko ranar 12 ga watan gobe na yuni ne za a yi taron a singapore bisa ga duka alamun shugaba donald trump ya kagara ya amsa tambayoyin lauyoyin da ke binciken alakar da ake zargin akwai tsakanin kwamitin kamfensa da kuma kasar rasha To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na ƙarshe a yau. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaiso fata alheri da barka haihuwa ga baban gida Isiyaku Hassan a malumfashi domin karuwar ya mace da aka samu da za a raɗa wa suna ranar Alhamis. Allah raya lamiso ya kuma sa ta zama mummuna mai tsoron Allah. kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin baba ya ko makiri da kuma malama juli da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu rob mclean alheri ke muku fata alheri sai a dakace shirin yau da gobe.